abduhu wa rasuluhu amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu rabbi shirali sadri wa yassirli amri wa lil min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والركيم كانوا من آياتنا أجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي إلنا من أمرنا رشدا rabbana atina min rahma wa hayyi ilana min amrina rashada rabbana rahma wa ilana min rashada rabbana rahma wa ilana godiya ta tabbata ma Allah sarki ɗaya daya ya gagar misali mai iko mai komai mai kowa buwayen sarki wanda ikonsa da buwayensa ya bamu wannan safiya ta ranar juma'a muna cikin watan muharram yau kwanuka tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu yau muna cikin rana na juma'a na watan muharram mun gode ma sarkin nan da ya ɗauko mu daga wancan shekara zuwa yau allah ka ƙara mana daɗin kai Allah ka albarkaci rayuwarmu ya Allah muna roƙonka annabi Muhammad sira da amincin ka su tabbata bisa gare sa Allah ka ƙara masa sira da aminci Allah mun roke ka da sahabansa da dukkan waɗanda suka bi guragunsa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka muna muku sallama 'yan uwa duniya baki ɗaya ni ne naku mai suna malama mardiya abdallah aguna yau kuma ga mu mun haɗu kan wannan dandali mai albarka na fadakar da ma'aurata to mun yi zartutuka da dama a kan zamantakewa yau karatunmu zai shiga a wurin sabta na gidan aure sabta na gidan aure so tari mukan yi ma 'yan uwayenmu mata magana game da sabta game da sabta mace ki gyara gida mace ki tsaftace gida ki wanke eh, ɗakinki ki wanke eh, gidanki muhasatan wurin kwana muhasatan wurin kwananku duk sa'in da mace kika kwanta a kan laferu ko namiji dare komi na iya fitowa bakinka shesa ba daidai ba ne mu bar filin kwananmu ya kai sati ɗaya biyu ba daidai ba ne kamata ya yi kowace kwana uku a fito da filo a rataya a shanya cikin rana rana ya buga ya kashe wani cent wani karni-karni da ke ciki sannan da so samu shimfiɗan bacinmu abinda turawa ke ce ma bed sheet zanin gado so samu kowane kwana uku a cire a wanke a zuba mai deto in ya bushe kuma a dibiya mai pressing iron a iron shi a goge sannan a koma kuma a shimfiɗa bayan an shimfiɗa a kawo tilare akwai tilaren gado a kawo a ɗan zuzzuba mai to kin ga ko da yaushe da ke da mai gidanki in kun kwanta kun tashi jikinku ƙamshi na kamunku amma idan aka bata ta daɗe za ki ga wani warin laferu na iya bin shi har ya je masallaci yana karni kin ga da me shi ya saya cikin tsawo in wani ya lura shi ne shi me shi bai son ya kusa da shi saboda warin zanin gado da warin laferu ya bi shi yana karni domin wurin bacci ba abinda bai fito ba za a samu namiji mai tsafta Izan an wawayi bayan shi da gaban shi mace mai tsafta ne kafin in zo in yi na maza mata yau akan ku nake za ki sallama gidan yar uwarki mace warin ban ɗakin ta ke bugo ki yana miki marhaba ya kamata 'yan uwaye na mata mu san cewa tsafta tana kimanta mace tsafta tana girmama mace sabta tana kara darajar mace domin ba kake kawai kike tsaftace kanki ba har da mai gidanki da 'ya'yanki da mai gidanki suturan shi guda biyu ne in kina kulawa kina sabtata shi da ya dawo aiki ya tube sai ki wanke ki shanya mai ya sa wanda jiya kika wanke kafin ya dawo kin goge mai kin nade kin ajiye mishi takalmin shi da za a ce slippers yake sawa ki ɗauki ki wanke ki gyara ki ace mai za a rinka ganin shi a can a can kuma ana girmama shi amma bawan Allah komin arzikinka izan matanka ba ta da sabta wallahi ana ganin shi jikinka saboda za ka fita kana sauri takalminka ma kura na kai takalminka kura na kai kwalan riganka nan ya yi dati ya kangare shi sa mace idan an gan wani abu jikin mijinki ki sani ke kika ji kunya domin shi ya fita ya je nemo muku halalinku ke ke gida ke kamata ki kula farko kenan ya kamata mu kula da wurin bacinmu da sabta wurin shimfidanmu mu gyara sannan ke kanki da zaki zo ki kwantan nan yar uwa bayan kin yi wanka ki kawo tulare na hamata ki sa ki kawo na sakiyan kirjinki ki sa ki kawo na bayan kunninki ki ki shafa sannan ki sake kayan ki ki kawo rigan ki na bacci ki sa riga mai ban sha'awa wanda ke jan hankalin mai gida ka ki kawo zanin da kika yi aiki da shi kake kawo zanin da kika ɗaura kika yi aikin abinci ga warin daudawa ga albasa ga tumatir ga walin zogala ga warin mai duka suna ƙarni sheki ɗaura zani kuma cikin aikin nan muka manta mu ɗauki hannunmu mai haka she da kika kare kin yi wanka kin kare zaki kwanta kusa da mai gidanki kin dai yi kokari kin yi wankan dare amma baki wanke bakin ki ba baki ci asawaki ba baki kurkura korin ki ba balle ki shafa tilare sai kika kawo zanin nan da kika yi aiki kika daura kika yi aiki da kika tube kika yi wanka shino kuma kika daura she kika zo kika kwanta kusa da mai gidanki yar uwa wani sha'awa zai fito ciki ina sha'awanki kin ga da ya zo ya kwanta da ya fara jin ɗoyin daddawa cikin zaniki sai ya juya ya baki baya sai kina zargin cewa mai gidanki bai fira da ke mai gidanki bai baki haɗin kai saboda me baki kurkura bakinki baki cin asawaki baki wankewa sannan baki kula da kanki gashinki baki gyarawa idan mace kina haka yakan fidda soyayyanki cikin zuciyar mijinki dukan mace mai kazanta mai karni to soyayyanta na ragewa wani namijin wallahi ba burin shi ne ya aure biyu ba amma dauda na wasu mata da kiwuya na wasu mata yakan sa namiji ya aure bai shirya ba to izan wannan bawan allah wanga karni ya ishe shi kin ga da ya juyo kusa da ke shaki je ya fara icin ba wata atishawa da ke damun shi yana so ki san zanin jikinkin nan ba fita kuma bai iya ya ce miki te ki sake zaninki ki kamar degrees ne ya, ya ci ki kuma mazan yau sun san abu mai kyau saboda social media gada ya zo ta in kina cikin suran masu kiwuya ki fita daga yau in kina cikin suran makiwuyata ki fita daga yau ki gyara gidanki ki gyara kanki ki gyara shimfiɗanki ki ki gyara bedroominki ki gyara hallonki ki sa tularen wuta ki sa tularen wuta jikinki ki yi ado ki sa jan baki ki sa pons ki yi ado ki yi kyau ko da zanin ki biyu ne ki gyara ki sa ki gyara jikinki mai gidanki ya shigo yana salamu alaikun daki ya kama da kamshi kullum ina baku tarihin ummi sulaimi ɗanta ya rasu amma da ta yi ado ta gyara jikinta ta ji kayan zinari ta yi kwalliya wallahi da miji ya shigo ita yake kallo ba yaron ba sai da ya kalle ta ce kai matana kin yi kyau kamar budowar rana kina haske kamar farin wata ya bulbulo sai ce ya jikin ɗanmu sai ta ce ya ji sauki alhalin yaron ya zama babu shi yasa namiji ana samun shi ne wurin mai ke mace ba sai kin kai mijinki boka ba gyara jikinki ta kanki kin ga da kika ya bullo kika tarbe shi da kamshi da tsafta da ado sai ya ga kai yau matana ta yi kyau tana kamshi kin karbo shi ya zo ya zauna kin taya shi ya cire kayan takalma da sauran shi kin je kin ajiye kin ɗebo ruwa kin bashi ya sha welcome sai ki ce mai to mai gida dan zuzuba ruwa ya shiga eh, kusfa ya je ya yi shawa ya fito ya sa kayan shi ya dama ya yi sallar shi sannan ya shigo kun haɗu a danin tebur yana cin abinci yana kallon haskenki sai ki ga abincin na mai daɗi ba daɗin abincin zalla ba mai yiwuwa ma wannan rana kai ba na mama ciki yaji kawai kika murza da magi da dan dan eh, kifinki kika murza kika kada mai kuka amma saboda kyon da kika yi da hasken da kika yi da kanshin da ke tashi dakin zai ringa cin yana tauna daddawa yana mai kamar naman kaza yake taunawa saboda kyonki domin halittar da Allah ya bamu nan ba abin da ba shi ciki shi sa uwana mace ki zamo mai sabta ki zamo mai gyara ki zamo kuma mai iya magana magana ba yau za mu yi shi ba an kare ya shiga bedroom ya zo ya iske kin kwalle gado kin gyara gado ya haske yana kin yi ma gado kwaskwarima ga flowers kan gado ga shi ki ya leni ya kyau sannan ga kanshi na tashi wallahi kin ya samu aljannar duniya sauran na lahira dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ya ce wai dukan wanda allah ya ba mata nagari duniya to ya samu duniya saurayi bi lahira kin ga da ya shigo ya ga wannan sai soyayyanki ya ƙara mai ya ƙara shiga a zuciyarsa uwa uba lokacin da ya shiga kusfa ko karan daki zai yi wanka ya je iske kin gyara kin kau da komi kin yi shi fine wurin kuma akwai kayan kanshi na kusfa shi ma kin gyara wallahi mijinki zai saki cikin zuciyar da ba zai fita ba da ko na laifi kika yi masa in ya tuna in ya rabu da ke bai samun mace mai sabta irin ki sai ki ga yayi hakuri sai ce to ya za a yi ai dama iyayen namu mata haka suke yan tara ne ba su cika goma ba in na duba wurin sabtanta da gyaran ta ba in na rabu da ita ba zan samu irin ta ba baran ba kai na hakuri kin ga ko koda baki roke shi abu ba wallahi in ya dubi wanga yanayi sai yana murmushi yana nan gobe da safe zai fita shi ce eh meri da Allah dan duba kan dani table nan nayi wani ajiya da ki ji a ah, ai ka bar kuɗi sai ce to ki sai abin da kike so saboda sabtanki ki ga mai gidanki da safe kuma ya tashi za shi aiki kin mai can a can kin masa addu'a kin rake shi za shi wallahi yana munna da ya fita ya ga mai kaya tana wucewa zani ne zinari ne takalma ne kayan mata ne ya kira domin kina sawa ya gani kuma kina gyara jikinki yau zance na ba zai yawa ba mun zo kan mata ne akan sabta addinin musulunci kakaf ya hore mu da me sabta sannan sabta inda yake da muhimmanci sosai sosai sosai sosai a cikin gangan jikinmu farko ta wurin bakinmu ta haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rawat umul muminina aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana qala yace as-siwak mutaharatun lifam marulatun rabbi yace an rawaito wanga hadisi ko kona na Aisha yarda Allah ya tabbata a gare ta uwar mu uwar muminai ta rawaito gare aka samu wannan hadisi ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cin asawaki ko gyara tsabtata baki cin asawaki ya ce mana me ya ce mutu haratun lifam ya ce tana tsalkake baki mardatun lirab kuma wani abu ne da allah kuma ke yadda da shi shi sa yar uwa kada ki yadda ki kuskura mijinki na jin wani ɗoyi jikinki wuri uku ne kuma zan yi maganar shi amma ba yau ba zan tsaya kan asawaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure mu da cin asawaki hadisi ne sunna ne kuma mu'akkadan sunna ne wadda take da ƙarfi na umurce kai ya ce ma wai laula ya ce in ba domin a shukku ala ummati la'amartahu bi siwak inda kullu udu ba don kada ya zamo ya tilasta mana ba ya ce da ya umarce mu da cin asawaki gun kowace alwala duba ubangiji ma in za mu fiskance shi ma yana son mu zo da tsafta balle bijin da gaki gashi kina ganin shi yar uwa miji ya fito aiki ya shigo daki basa kazanta za ki bude baki ki ce mai gida sanda zuwa bakin ki na wari saki kwanta kusa da shi yana son ya zo ya yi sunna da ke ya dan kisinki ina da kin dan bude baki kai sai kanshi ya fara eh, ciwo bai iyawa shi yasa yayi very important yayi muhimmanci cin asawaki ki ci asawaki bayan kin kare cin abinci kin ga annabi ya hore mu da cin asawaki kowane eh, sallah idan ma kai shuru ka tashi misalin ba bacci ba fa shiru kika yi dan mintoti kaɗan ana son da kin dan realize kamar kin abin ga sheku kuma sa sawaki ki dan cucuda ki kurkure bakin ki ki zuba kina samun daraja ne a wurin mutane amma mutum zai zo ya fiskance ki zai yi magana da ke ba daɗi sai ki ga yana dan boboye huskansa wannan ba daidai bane balle mijin aurenki shine in ya ji wani scent yana rage soyayyanki ta haka ya ke yar uwa ki kula da bakinki kafin mu zo sauran nan zan saya da wannan zance saboda in kun ga muryan ba irin na jiya bane na dan yi rashin lafiya amma alhamdulillah mun ji sauki za mu yi addu'a yau juma'a muna roƙon Allah ya karban mana muna roƙon Allah ya kiyaye mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya taimake mu Allah ya kai mu wata juma'a ya Allah ya karbi rokonmu yau muna da azumin tasu'a gobe muna da ashura sannan jibi in Allah ya yarda muna da me ihda ashara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya saba ma yahuda ya yi tasu'a da ashura amma ya ce inda shekara zai kai ni in ga sabon shekara to da na kara ɗaya mu yi uku to she sahabai suka mai da shi sunna tunda annabi ya faɗi amma in biyu kai in ukun kai in ɗaya ma kai labas shi yasa bayin allah akwai azumi kada mu manta allah ya karban mana ubangiji ya sa mu dace ya allah ka hanshi bukatunmu kada mu manta wanga wata akwai aiki na alheri haka kuma in kai laifi za a rimbanta maka akwai sadaku akwai zikiri zikiri ba na ihu ba a'a tsakaninka da ubangijinka da nasuwa kana kiran Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim astaghfirullah wa atubu ilaik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la haula wala quwwata illa billahi aliyu na azim kana karantawa kana karantawa in kai shiru duka ya kasance kana wanga kuma kana yi annabi salati ta haka muna roƙon Allah GH Hausa TV Allah ya girmama sa Allah ya buɗe shi Allah ya bashi girma Allah ya sa ya buɗu ya bi duniya duka ina fatan eh, wanda ya ɗauki min kamera shine Mr. Babs muna gaida daraktan mu muna fatan allah ya taimake shi eh, masu sauraron mu baki daya muna fatan kuna lafiya kuma allah ya kara muku lafiya allah ya hada mu jannatul firdaus allah ya biya bukatun mu mata masu neman aure allah ka yi musu maza na kwarai matan da suke da aure Allah ka zaunar da su a ɗakin mazansu mata masu kyau ya Allah ka shiryar da su waɗanda suka daidaita kuma Allah ka kara musu daidaita ya Allah ka rufa muna asiri abinda muke yi na sana'a muke ci muke duba mu Allah ka samu na albarka shayar makiyi dariyar makiyi Allah ka raba mu da shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh